muna yi wa daukacin al'umma baki daya da suka zo wannan cibiya samu ta darul hadisi salafiya kasin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ubangiji ya cika shi da rahma domin su zo su saurari wa'azi da aka shirya a matsayin goron sallah Allah cikin tsarin sa makon da ya gabata irin wannan lokaci aka shirya za a gabatar da wa'azi wato ranar Lahadin da ta gabata wadda ita ce mako ɗaya kusan kamar ka ce bayan sallah ba amma ranar sai Allah ya yi mu da saukar ruwan sama da haka aka ɗage wa'azin zuwa yau to gashi kuma Allah cikin sahalewansa ya ba da dama mun iso malam shi ma ya riga ya iso kamar yadda aka ambata malam zai yi mana wa'azi ne akan maudu'i mai taken mutum tsakanin godiya da butulci za mu ji ƙarin bayani daga bakin malam insha Allah ba tare da jan lokaci da ɓata lokaci ba za mu miƙa abin magana kai tsaye zuwa ga malam domin ya mana a bayanan da yake tattare da su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ta harshen malam ya faɗaɗa ƙirjin mu da za mu saurara da kunnuwanmu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 ɗan uwa ne gabatarwa ya faɗi a muna cikin daren litinin ne 22 ga watan hulhijja hijira bakwai daidai da shida ko bakwai na takwas ma? bakwai ga watan a juni shekara ta 2026 Allah cikin ikon shi da iyawar shi da tsawwacewar shi da yassarewar shi ya ba mu dama da iko wajen haɗuwa a wannan babbar cibiya mu ta darun hadisi salafiyya kaiwa da shan Allah kafin babban malaminmu a Sheikh Abu Abdulrahman Muhammad Awwal Adam Al-Albani Zaria Allah ya ji kanshi kuma ya saka mashi da alkhairi domin faɗakar da junanmu al'amura waɗanda suka shafi rayuwarmu a wannan duniya haka nan za ta shafe mu a lajira wanda wannan ɗaya ne daga cikin manufofi na kafa wannan cibiya mai albarka muna roƙon Allah ya ci gaba da rikewa malam wannan mashru'i na shi da hannun shi na dama Allah ya albarkaci jagororin wannan cibiya ya ba su dacewa wajen eh, sauke nauyin da Allah ya daura musu ya kare wannan cibiya daga dukkanin kaidin masu kaidi da dukkanin sharrin masharranta ya tabbatar da mu da su zuwa ga daidai uwa musulmi kamar yadda ɗan uwa ne gabatarwa ya faɗi a matashiyar wannan tattaunawar samu shine mutum tsakanin godiya da butunci a wannan lokaci da muka tsinci kanmu mun samu kanmu a cikin yanayi mai wahalar fassara yanayi wanda yake duk ta inda za ka kalla kunci da takaici da damuwa za ka gani a koda yaushe kafin kunnanka ya ji wani abu na alasan barka ya ji abubuwa masu yawa na takaici na damuwa sa'annan kuma ana ta kowa yana ganin ga ta inda in an bi za a kunna za a fita to wai menene hakikanin godiya ga Allah maɗaukacin sarki menene ma'anar butulci ga Allah maɗaukacin sarki shin mu a matsayinmu na musulmai waɗanda mun zo wannan duniyar ne kaɗai domin bautar Allah wai muna wa kanmu waiwaye mu kalli hakikanin abin da yake faruwa da mu da ido na basira tukuna shin mun fahimci matsalar mu wanda zai taimake mu wajen neman mata magani ko ko har yanzu ba mu fahimci matsalar mu ba wanda rashin fahimtar ciwo ko rashin lafiya yana da matuƙar wahala ko a samo da wannan ciwo ko rashin lafiya magani da an fahimci rashin lafiya to to maganinta zai yi sauƙi da izinin Allah a ina so ne ita wannan ƴar gajera hukun yar ƙwarya-ƙwaryar tattaunawa tamu za mu gina ta ne insha Allah akan ayoyi guda biyu ko kuma guda uku na cikin alƙur'ani mai girma wa'anda ayoyi ne sanannu shahararru ga dukkaninmu ba su yi mana nisa ba su nake so mu ɗan tsaya mu ɗan gayyaye su mu tattauna a kansu Allah maɗaukacin sarki a cikin sata Zariya. ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati matin wa'annan ayoyin da izinin Allah su za su zama gabaki ɗaya a kan su zani dabdala da izinin Allah a kan wannan tattaunawar ta Allah maɗaukacin sarki ya ce bi halicci mutane da aljanu ba kadai sai dan dalili kwaya ɗaya shi ne sarauta mashi Allah ya ce ba na nufin wani arziki a wajensu kowane iri ba shi ne dalilin da ya sa Allah ya halicci ba kuma Allah ya ce ba ya fata ko ba ya nufin mu mu ciyar da shi Allah sai ce saboda shi Allah shi ne arrazzaku mai arziki zulkuwa kuma mai tsananin ƙarfi almati kuma mai tsaurin gaske Allah ne tsananin arziki ne yana da tsindin arziki sa'annan kuma yana da tsananin ƙarfin gaske sannan kuma yana da tsananin tsauri waɗannan ayoyi guda biyu ko guda uku Allah ya ambaci wasu gaɓoɓi masu mahimmanci guda hudu a cikinsu wanda waɗannan gaɓoɓin su zama gudu izinin Allah ya yi magana a kan alhalku halitta ya yi magana a kan al'ibada ya yi magana a kan arrizku ya yi magana a kan al'uwa ne hikimar da Allah maɗaukakin sarki ya jera waɗannan a jere a cikin waɗannan ayoyi da farko Allah ya faɗi cewa shi ya halicci mutum da aljanu wannan ba wanda yake da shakka a kan wannan Allah shi ne mahalicin aljanu da mutane kai ba aljanu da mutane ba komai Allah mu faru kullu shi Allah shi ya halicci komai wannan babu wani mutumi da bai san wannan karatun ba Allah ya faɗi hikimar ita halitta to wannan halittar Allah maɗaukacin sarki ya halicci mutum a cikin mafi kyawun halittafi a halitta ƙauye. Allah ya halicce shi da kyakkyawar halitta. Kyakkyawa wanda wannan halittar ai ba sai an gaya mana ba in muka kalli yadda Allah ya halicce mu muka kalli sauran halittun Allah musamman dabbobi da muke rayuwa da su lalle Allah ya kyautata halittar mu amma ba wai mu kadai ba fa dukkanin halittun Allah Allah ya kyautata halittar su a mutta wasu allazi ahsana kulli shay'in khalqa Allah shine ya kyautata halittun shi duka kowace halittar Allah Allah ya kyautata ta da gwargwadon yanda take ya halitte ta da irin yanda ya kamata ya halitte ta irin yadda ya kamata ka yi rayuwa a wannan duniyar haka Allah ya halicce ta sai kuma ya ce wa bada a kalkal insani min Allah ya fara halittar mutum daga yunfu yanzu a nan wajen da Allah yake ya halicci aljanu da mutane to a nan wajen sai Allah maɗaukacin sarki ya ba da labarin asalin halittar ɗan adam shine Allah ya halicci ɗan adam ne daga yunku daga ƙafa. ita wannan ƙasar kamar yadda imamu tirmizi ya ruwaita daga sahabi abu musa ashari Allah ya ƙara mushi yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce inna Allah ta'ala khalaqa adama min qabdatin qabadaha min Allah maɗaukacin sarki shi ya halicci annaba Adamu daga damka da yewa ƙasa ta dukkanin sasannin ƙasar Allah ya ɗigo duka ƙasar wannan ƙasar ta Allah duka to duka sasanninta gabashinta da kudinta arewanta yammanta tsakiyarta da gaffanta duka Allah sai da ya jamka a kowane ɓangare nata ya haɗo da wannan haɗe-haɗen Allah ya halicci annabi Adamu. annabi sai ce Allah yake annabi sai yace faja'a banu adama ala qadri al ɗan adam sai suka zo da gwargwadon nau'i na ƙasar da suka fito ta ɓangaren faja'a minhumul ahmar wasu suka zama jajaye wal adyad wasu suka zama farare wal aswad wasu suka zama baƙaƙe wa bayna zalik wasu kuma suka zama tsakatsaki ma'ana in ga farin mutum to daga ɓangaren farin ya fito in kaga baƙi daga ɓangaren baƙin ya fito in kaga ja daga ɓangaren jan ya fito in kaga wanda yake sirki daga baina zalika ya fito ba wannan ba kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a والسهل wasu wani ya zama mai saukin hali wani kuma ya zama mai tsaurin ra'ayi mai nunkufurci yanzu sai ya fusata yanzu sai ya fushi wani ya zama wal wani ya zama mugu wa wani ya zama mutumin kirki ne daɗin hali wa bayyana zalika wani kuma ya zama tsakatsaki ma'ana dukkanin wannan yanayin da ɗan adam yake to yanayin ƙasar shi ce wani yana da huzuna yana da eh, nunkufurki ko saurin fushi saurin hatsara, ko ƙasar ta ce mu ga munan duka baƙaƙe ne ko ƙasar ta mutu dama daga nan muke shi yasa Allah ya ajiye mu a nan farare dama daga can suke kuma Allah sai ya aje su a wajen su jajaye su ma daga can suke Allah sai ya aje su a can bai na zalikan ma haka akwai mutumin da yake a ɗabi'a shi mugu ne ƙasar shi ce akwai wanda yake kuma a ɗabi'a shi mai sauƙin hali ne ƙasar shi ce to kaga wannan hadisin ya ƙara bayyana yadda Allah ya halicci ɗan adam da ya ce da Allah ya ce ya halicci ɗan adam daga ƙasa Allah ya ce sun maja'ala na falahu min sulalati sai kuma annabi adam daga ƙasa to da shi kuma sai halitta ta juya ta mutum sai ta koma kuma Allah sai ya sanya zurriyar annabi adamu sai ya zama daga nukufa ne sulala shine ma'in mahido wato wani ruwa ne mai raunin gaske kuma shi ne ruwan maniyi ne asalin ɗan adam wannan ruwan ba shi da wani ƙarfi in ana magana ƙarfi ne ba shi da wani ƙarfi domin za ka haɗa wannan ruwan daidai da wannan wannan bira wajen ƙarfi yanzu in ka ja wannan biran zai jawo in za ka ɓalla sai ka dade ko haka wannan ruwan maniyin yake ai ba haka yake ba to sannan kuma mahino ta ce ma mutum ya gan shi a jikin kayansa ya fito da shi to sai ya ruga da gudu ya je ya nemi ruwa ya wanke baya san ya taba shi baya son a ce gashi nan a jikin shi amma wannan shine asalin dan adam Allah ya ce sun masawahu sai kuma Allah ya daidaita baban shi shi baban mutanen shi annabi Adamu Allah sai ya daidaita gaɓoɓin shi nan guda ɗari uku da sittin kowace gaba Allah ya ajiye ta a mahallinta aka sa mata naman da ya dace da ita aka sa irin nan da jini ya kamata ya gudana a tare da ita sannan kuma wala faka fihi min ruhi Allah sai ya busa mai rai shi annabi Adam Allah sai ya busa mishi rai to daga nan waje ala kuma sam'a wal absara wal afida Allah sai ya sanya muku ji ayan annabi adam kenan su zurriya ke Allah sai ya sanya muku ji Allah ya sanya muku gani Allah ya sanya muku zuciya me ma'anar Allah kadai a halittar dan adam sai ya sai ya ambaci waɗannan gaban guda uku as-sam'u wal basaru wal afida saboda ne ji da gani da kuma kwakwalwa ko ka ce zuciya me yasa Allah su ukun nan kawai ya faɗa hikimar haka saboda asalin abin da Allah ya halicci ɗan adam da shi nan guda uku su suka bambanta ɗan adam da duk wata halitta da ba shi ba sa'annan su ne alatu tafakkur da su ake tintintini da su ake tunani sa'annan kuma su ne alatu taklif da su ake kallafa shari'a da ji da gani da tunanin nan da shi ne mutum ya zama abin da Allah zai ɗaura mai shari'a saboda haka a nan Allah sai ya faɗe sa nan a can kuma wata ayar sai ya faɗi taklifancin da ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula to kai takalifancin a can takalifancin ne a can waɗannan guda uku a kan su ne za a tinkira kowa ai mai tambaya yanzu Allah maɗaukacin sarki duk da ya wa ɗan adam wannan ni'imar sai ce amma kalilan masu shuru na ‘yan kaɗan ne daga cikin mutane masu gode Allah wannan ni'ima ce mai yawa me yasa ɗan kaɗan ne masu godiya Allah saboda asalin ɗan adam ɗin asalin ɗan adam rauni ne shi ne min ma'in mahi ko daga ruwa ne mai rauni ko haka Allah ya ce wa kulikal sa da'ifa Allah ya halicci ɗan adam ne mai rauni wannan raunin rauni na halitta yanzu dukkaninmu nan ba kawai mun tashi mun gan mu a yanda muke ba ne. ba kowa bai gan shi ba daga wannan halittar da muka ji sai a ce gashi nan ya zama jinjiri bai san komai ba ba shi da komai a haka a haka a haka har sai ya kai istiwa'i ya kai matsayin shi ya kai balaga ku. ko to kaga wannan rauni ne to kuma daga nan kuma sai kuma raunin ya ƙara bayyana bayan mutum ya kai cikakken mutum ƙarfin shi ya cika sai kuma Allah ya mai da shi asalinsa shi ne raunin da ko a haka haka haka kuma sai ta gangarawa rauni gaba ɗaya har ya koma abin da ya sani yanzu bai san shi ba ya koma asalin shi na hakika to wannan raunin rauni ne na halitta rauni ne hatta na irada rauni ne na ilimi rauni ne na gani rauni ne na ji rauni ne na tunanin rauni ne na komai babu wani abu da zai karfafi ɗan adam sai in ya koma ya ba Allah to jin Allah shi yake karfafa ɗan adam amma in ɗan adam ya saki Allah to zai koma ne Allah sai ya bashi da wannan raunin na shi to wannan raunin da Allah maɗaukacin sarki ya halice mu da shi imam muslim ya rawaita hadisi daga sahabi ana an Malik Allah ya kara mushi yadda ce annabi ya ce lokacin da Allah ya suranta annaba Adamu fil janna a cikin aljanna tarakahu ma sha Allah ay yatrukahu lokacin da Allah ya suranta annaba Adamu a cikin aljanna ga shi nan mutum mutumi an mai komai an suranta komai amma ba a busa mai rai ba sai Allah ya bar shi a haka zuwa tsawon lokacin da Allah ya so ya bar shi fa ja'ala iblisu yaqifu bihi sai iblis sai ya zo yana kewaye wannan abin to kuma wannan menene wannan yana ta zazzagaya shi tun da Allah ya halitta da hannunsa to ya san wannan abu akwai babban al'amari tare da wannan to amma ga shi nan baya motsi sai ya tsaya yana ta kewaya shi yana nazarin shi sai ya taba kan shi sai ya ji shi da ƙarfi ya taba hannun shi ya ji shi da ƙarfi ya taba kafa ya ji shi da ƙarfi ya taba gadon bayan shi ko ina ya ji shi ƙarfi yana ta nazarin sa falamma ra'ahu ajwa yayin da sai ya gano wato ɗan adam a ƙirar da Allah ya mai yana da ƙarfi amma akwai wani waje ƙwaya ɗaya da in ana so a cin mishi to ne na gwarsa ajiyar ne ce ba komai amma gangar jikin da ƙarfi amma cikin ba komai da ya fahimci haka sai ya fahimci cewa annahu khalqun fa arafa annahu khalqun la yakmalu sai ya fahimci to wannan halittar wata halitta ce wacce ba za ta iya mallakar ranta ba ba za ta iya mallakar ranta ba yayin kushi. ba za ta iya mallakar ranta ba yayin sha'awa ba za ta iya kara kanta ba daga makircin makirai ita ce ne zuciya ya fahimci in ana so a cimma wannan halittar to sai dai a kullu mai ciki wato kenan iblis ya riga ya karanci dan adam ya san dan adam tun kafin a busa wa dan adam rai ya mai karatun tana ya san duk ta inda in za a kullo zai kullo mishi shi ya sa da Allah ya tsine mishi albarka ya kore shi Ya ce a jinkirta mai Ya ce an jinkirta maka sai da ya rantse ya ce to zan zo mai ta ko'ina ta gaban shi ta bayan shi ta gefen shi ta ko'ina ya ce ba za ka same shi yana godiya gare ka wala ta jidu a tsarahun shakirin ba za ka saba za gode ka ba ka bauta maka saboda ya riga ya san ta inda lagon shi yake dan adam Allah maɗaukakin sarki in ka so ka ce gori to Allah ya goranta wa ɗan adam domin babu wanda Allah ya hana mu mu halitta ne amma shi Allah yana halittar haka domin ya isa yayi haka din yace hal ata ala al-insani hilun min al-jahli lam yakun shay'an mazkura ba a taɓa yin wani lokaci ga ɗan adam ba wanda shi ba a ambatarsa masallacin nan mu kalle mu a yanzu watakila shekaru ɗari biyu da suka wuce zai yi wahala a ce akwai wanda yake rayuwa a cikin shekaru ɗari biyu da suka wuce baya zai yi wahala akwai wanda yake rayuwa to a wannan lokacin babu account ɗin kowa ko sunan shi ba a sani ba to kuma kamar haka ɗin watakila nan da shekara ɗari hudu masu zuwa babu ko mai rayuwa a cikin ba wai rayuwa ba watakila babu ma wanda ya san labarin a yanzu dukkaninmu nan babu wanda zai iya ba da labarin kakan shi da ya rasu shekaru 200 da suka wuce keke da keke kai sunan shi ma sabon jijjar ballatana wani gari ne ya sunan matashi? ‘ya'yan shi nawa ta ya an ka zama shi ba wanda ya san wannan an manta da ku an manta labarinsu gaba ɗaya kai ba labarinsu ba inda aka binne su ma an manta yanda ya faru da su mu ma kam lallai sai ya faru da kaga Allah maɗaukakin sarki shi ne ya halitta to wannan halittar da Allah ya da ya halicce mu to ba wai kawai halittar mu yi ba sai mataki na biyu a dai cikin wannan ayar Allah ya ce ma uridu minhum bil yi ko ma ayyuka ya yut'imun ba na nufin su azurta ni ba na nufin su ciyar da ni ba na halitta su bane domin wani amfani da zai amfanar da ni wannan gabar wannan gabar Abin da Allah maɗaukacin sarki yake cewa shi Allah bai halce mu domin ma'azurta kanmu ba arzikinmu ba a hannunmu yake ba ballantana arzikin wasunmu mu kanmu arzikinmu ba a hannunmu yake ba ballantana arzikin wasunmu ‘ya'yanmu ne matanmu ne ‘yan uwanmu ne danginmu ne duka arzikin su ba a hannun ba kai da ka mallaki arzikin ka na kuma zaka mallaki arzikin wani Allah yake inna Allah huwa ar-razzaq shine ar-razzaq me azurtawa me ar-razzaq me tsananin arziki me dimbin arziki ku kalli arzikin shi a cikin shahararren hadisin arba'un an-nawawi hadisin Abu Zarri in ba manta ba yace a cikin hadisin hadisul qudsi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fa zalamu a can ƙarshe ce da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku duk za ku taru a waje guda kowa ya roƙi Allah buƙatarsa Allah ya biya mishi ba ta rigi arzikin Allah da komai ba in ko za a ƙaddara to sai dai a kaddara a ce a ɗauki allura a kai ta cikin teku sai a kamfato ruwa da allura gwargwadon adadin ruwan da ta kamfato ta rage tekun to gwargwadon arzikin ne duk arzikin da ya yi a wannan duniyar gwargwadon abin da allura nan ta kamfato ne rago kuma shi ne wannan yaya wannan arzikin yake ya wannan arzikin ce. to arrazzaqu kenan wallahu huwal ghani Allah shine mawadaci wannan wadatar ba wadata ba ce kawai ta arziki a shi kuma gani ne daga barin mu gaba daya in za mu kafirce mai gaba daya Allah da bai asara kamar yadda in za mu bi shi gaba daya ba mu amfane shi ba domin duk wanda za ka cuci mutumin da yake arziki wato duk wanda yake da wata minna a kanka to shi ne zai iya cutar da kai misali in kai ma'aikaci ne ita wannan duk wanda kake wa aiki ma'aikacin gwamnati ne ko private sector kake shi wannan employer din naka ai albashin ka na hannunka ko in ya rike me zai faru eh to amma kuma wannan abin a disantar kuma kana amfana shi shi ma ai ko ba ka bane kana amfana shi da aikin da kake da sabis din da kake mai ko shi ma yana amfanuwa ko to shi Allah al-ghaniyyu ne ba mu yake yi domin shi ar-razzaqu ne kuma algani ne wato kamar yadda yake arzaku mai dimbin arziki kuma ganiyu ne mawadaci ne baya bukatar mu gaba daya alaka ba alakar employer da employee bane kowa na amfana kowa a shi Allah shi arzaku ne kuma algani ne baya bukatar mu gaba daya to kaga wannan arzikin na Allah kamar yadda Ibn Taymiyya a cikin Majmu'ul Fatawa yake ma'ana wannan rizqin nan ya gama duk abin da zai amfani dan adam shi dan adam arziki ne ya ci abinci arziki ne ya ci abin sha arziki ne ya sa tufafi gani abu duk abin da zai gani arziki ne duk abin da zai ji arziki ne duk abin da zai amfani kwakwalwarsa ilimi ne ko ko wani abu ne da zai ƙarfafi ƙwaƙwalwar shi wajen ta ƙara haɓaka kai ba wannan ba farin ciki da baƙin ciki da damuwa da dariya da kuka duka arziki ne har baƙin ciki arziki ne har damuwa da arziki ne Ta takaici ma arziki ne duka arzikin Allah ne domin akwai hikima shi Allah baya yin abu ba hikima rabbana ma khalaqta hadha batilan Allah baya halitta kawai batila a a duk abin da yanzu Allah ya halitta akwai hikima a cikin ta sabanin abin da mu'tazila da tafa mun fahimta to kaga wannan arzikin dukkanin wannan lallai duk wanda yake za ka iya amfanar da shi to za kuma ka iya cutar da shi to shi Allah ar ne shi Allah al ne saboda haka mai arziki ne kuma ghaniyun ne anil alamina dukkanin halittunsa shi ba shi da bukatar su ba wai ya halicce su saboda yana da bukatar su bane la la la la wannan hikima ce kawai ta bauta ya sa ya halicce su ba wai saboda yana bukatar su ba mun fahimta to kaga ba wannan ba wannan arzikin na Allah ai ba za mu iya tantance arzikin Allah ba wa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a da abin da yake a cikin kasar nan Allah ya halicce ta su ne domin mu aljanu da mutane dan mu ji daɗi mu zauna mu bauta mushi to kun ga wannan arzikin na Allah yanzu Allah bai ban mu da wannan ba dan kada mu sha wahala kada mu sha wahala kawai saboda ba sanan ko an arzikin ma sai ya dauke mana dan kawai bauta mushi mun fahimta shi ne zai azurta mu shin mu da shan mu da komai namu yana hannunsa har mu Allah ya ce kar a kashe ƴaƴa wala taqtulu auladakum ta. imlaq wala taqtulu awladakum min imlaq eh akwai ban tsaye ma'ayin guda biyu nan na'anu marzuqukum wa iyyahum sai kuma na'anu marzuquhum ayoyin guda biyu ana magana arziki ne me yasa za ka shada me yasa za haihuwa talauci to kai talaka kar ka kashe ɗanka min imlaqin saboda kai matalauci ne kana tsoron haihuwa ta ƙara maka talauci kai kan matalauci ne kar ka kashe shi saboda ta ma kana cikin talaucin zai ƙara maka wanda rashin zai kuma ƙaruwa to yanzu wa kake jiwa tsoro kan kake jiwa tsoro ka talauci ya ƙaru ko a nan wajen sai Allah ya gabatar da wanda ya fi jin tsoro shine shi mutumin matalaucin sai Allah ce na hal narzuqukum kai matalaucin mu muke azarta ku wa iyawun haka na ƴaƴan da za mu baka a can wajen kuma da masu kuɗi ake mawadata khashiyata imla kada saboda tsoron talauci kana da arziki ka talauce yanzu ka ci haihuwa a nan wajen me kake tsoro kuma yanzu haihuwa kana tsoro ne ka talauta ka sai Allah ya fara da ƴaƴa na narzuquhum ni muke azurta ƴaƴayen kuma da ba su zo ba da kukan saboda haka talauci da wadatar duka arzikin Allah duka arziki ne na Allah muna fahimta kaga Allah maɗaukacin sarki ya halitta duk abin da ke cikin wannan duniya saboda mu ji daɗi a wani wajen yace Allahu allazi sakhara lakum al-bahra litajri al-fulku fihi bi amri Allah shine wanda ya hore muku ruwa ga shi nan ta ko'ina domin manyan jiragen ruwa su gudu a kan shi da umarnin Allah wani tabtabu min fadlihi kuma ku nema daga farala Allah wala allakum tashkuruna Allah ya ce yayi haka ne da muku gode wa Allah Allah sai ya wannan ni'imar ta Allah wannan arzikin sai Allah ya ce ya yi mara don mu gode mishi ya fassar lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah shine ya hore muku duk abin da ke cikin samai, duk abin da ke cikin kafa da ilimi a sararin subhana yanzu na sararin sama ne dan adam ilimin shi ya kai ya sarrafa sama ilimin dan adam ya kai ya niko a cikin ruwa ilimin dan adam ya kai ya shiga cikin ƙasa duk wani abu a wannan duniyar ilimin ɗan adam ya kai ya leƙa ya gane ne a wajen Allah duka ya mana wannan ne ya ce inna fi zalika la aya a cikin haka akwai aya ta tintintini ne kauli ya tafakkaruna shine wancan as-sam'u wal basaru wal afida inda Allah ya faɗa baya ga masu tintintini da masu tunani za su tintin lallai wannan arzikin ya cancanta su gode wa Allah Allah ce huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi Allah shine ya hore muku kafa ga ta nan ku yawo a sasanninta kuma ku ci daga arzikin Allah yanzu dukkaninmu nan kowa ya san hanyar gidansu kowa ya san hanyar unguwarsu kowa ya san hanyar garinsu babu wanda yake ɗan Kano ne zai tashi ya tafi Kano garinsu ya kama hanyar Abuja ko ya kama hanyar Sokoto ya ta hanyar da zai waye hore mana wannan idan ba Allah ba Allah ya ce ku ci daga arzikin Allah wa ilaihi mushur amma dai ku san dai karshen abin al'amarin menene makoma ta Allah ku kalle mu ga mana a wannan kasar ga gine-gine iri-iri muna yi kayayyakin ala to jin daɗi duk ga sunan Allah daga arzikin Allah ne mutu daga cikin shi Allah ya ce wa ma min dabbatin illa ala Allah babu wata abin babu wata dabba babu wata halittar Allah a wannan doron kasar arzikin ta na hannun Allah ne wa ma dukkan min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima ta Allah duk wata ni'ima babba da karama ta Allah ce min ni'mati Allah yake kamar a inda a can ayat ya min riziki ya kawo shi munakkari bayan kuma ita siyakin jumlar korewa ce wanda yufil umuma a wajen malaka wannan arzikin Allah yake ku je ku ci daga gare sa a Abdullahi dan Mas'udin kamar yadda Abu Nu'aym al-Asbahani ya ruwaita a cikin kitabul Hilya nashi ya ce inna Allah sama bai na kuma akhlaqun kama sama bai na kuma arzakum Allah ya raba ya raba muku ɗabi'unku kowa ya ba shi ɗabi'arsa kamar yadda kuma ya raba arziki ya ba kowa ai mun ji a wancan hadisin ko sannan kuma sai ya ce ku sani da cewa Allah yana bayar da duniya ga mai yuhibbu wa man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana ba duniya ga wanda yake so haka yana ba duniya ga wanda baya so bayar da duniya ba ma'auni ba ne na cewa Allah na san wani kan ba ma'auni ba ne wanda Allah ya tafi da wanda ba ya tafi Allah zai ba amma shi addinin nan wala yu'ti din illa liman yuhibbu Allah baya ba da addini sai ga wanda yake so kadai kaga ba wato ba ba kuɗi bane yake sayan shirya daga Allah a ba ci bane mafi girman ni'imar Allah shine ni'imar musulunci da imani da shirya to wanda take mafi girman ni'ima da ɗan adam ya cancanta ya gode wa Allah a kanta Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce a yau na cika muku addini na cika ni'imata a kan ku kuma na yarje muku addinin musulunci da muku addini wadda ce ni'ima mafi girma da Allah maɗaukacin sarki ne wa to bayan wannan ni'imar to kowace ni'ima za ta biyo bayan wannan duk wanda Allah ya yi wa ni'ima ta musulunci ya yi mai ni'ima ta imani to Allah ya so shi kenan Allah na san shi kenan Allah na nufin shi da alkhairi kenan to wannan kaɗai ya cancanta bawa ya gode wa Allah ko da ya rasa komai kamar yadda ibn al ya faɗa cikin alhawai ina farin ciki ga wanda ya kafirce wa Allah ina kuma baƙin ciki ga wanda ya ba Allah mun fahimta wani ce mafi girman ni'ima duk wani mahala da zaka shiga duk wani kunci ina kai musulmi ne to wannan ya cancanci ka gode wa Allah saboda ka Allah zai ya faɗa mana wa in ta ullu matan lahi la tuhsuha idan za mu tsaya mu kididdige ni'imomin Allah ai ba za mu kirga ba ai ba za mu iya ba abin abin da kai kake ganin kai ba komai bane kana ganin ba wata matsala ba ce to kalli wanda ya rasa wannan abin za ka san lalle Allah ya maka nema kalli wanda ya rasa wannan abu ko lafiya ce kalli mara lafiya wannan ɗan yatsin da kake gani to kalli wanda ba shi da shi ko duk wata gaba a jikinka kalli wanda ya rasa wannan gabar ya yake za ka fahimci ni'imar da Allah ya yi maka da baiwar da Allah ya yi maka to kaga wannan in za ka kalli waɗannan ni'imomin to Allah ya farfasa su a cikin ƙur'ani a cikin surori a cikin ayoyi masu yawa yawan ni'imomin shi da ya cancanci godiya ko ma ko tuqa tana cike da ni'imomin Allah saboda Allah ya gaya wa ɗan adam shi waye shi sai ya ce yayi tintintini afalan yanzuru ila samai duk inda ji an ce su yi duba mutane duni duba to da waɗannan abubuwan guda uku ne as-sam'u wal basar wal af'ida ba za su kallo zuwa sama ba sauƙa mu daga nan a saman su kaifa banai na haya Allah ya gina ta wajen yana da yadda Allah ya kawata ta ba da hannun surutin, akwai wani huje-huje domin duk abin da ya daɗe ai yana buƙata a renovating ɗinsa ko in yi shekara da shekaru shekarun za su tsufar da shi to shekarun sama nawa hal tara yin kakori akwai inda ta yi dandin akwai inda take bukata a dan je a renovation ɗinta duk da tsawon wannan shekarun nata babu Allah ya ce ka kalla wa malaha min furuci wal arda madallaha muka shimfida kasa shimfidawa ga tana wannan shimfida ƙasa ta isa kowa alam na nabi alil arda kifata ahya'an ko amwata da mu da da mu da matattun duka ta ishe mu to da mu da mu rayayyun da matattun suwa suka fi yawa suwa suka fi yawa a ai ba sai an ga maka da matattun sun fi rayu yawa domin daga zamanin annabi adamu zuwa yanzu duka matattu bane duk suna nan a kwance a bayan kasa yes suna har yanzu suna nan kwance mu ma kuma ga nan a samanta duk ta ishe mu har yanzu ba a ba da labarin an ce kasa ba wannan shegantakar da ake cewa wai yawan mutane zai kawo talauci ina talauci zai faru a wannan duniyar magana iska ce kawai duk da haihuwa da musamman cika wannan duniyar ba ni ta haihuwa an ce kasar tafi kowace yawan haihuwa an ce ita ce kasar nijar to ai ta haihuwa in kowa zai haifi ɗaya ɗari wallahi ba za mu saka wannan duniya ta Allah ba ba za mu saka ta ba domin Allah ya sa ta ishe mu to ga ta nan halin Allah ya ce wa fi hara wasiya muka sanya manyan duwatsu a kanta suka zama mata auta da kusoshi a nan wurin ka kalli ƙarfi na Allah alƙaina ya ce duka manyan duwatsun nan a nan fadarin ba mana manyan duwatsu ba ba manyan duwatsun da ake kiran su rawasi din nan rafiya ba wai na manyan duwatsun amma a nan garin da mu dauki waɗanda muke gani mu ɗauki duwatsun hanwa da muke gani dutsen hanwa gashi nan muna kallon shi ko waɗannan na kufaina nan duwatsun gaba ɗaya Allah ya ce a lokaci guda ya jifa da su alƙaina filin alƙa alƙa Allah ya ce sai ce rawasiya filin ƙwaya ɗaya ne alƙa amma duwatsun fa rawa ne dukkanin duwatsun da suke kafafun na manyan nan a lokaci guda Allah ya inje su alƙaidi ko su wannan duniyar kuma kowanne zai inda ya tsaya zai nuna maka tsananin ƙarfi na Allah maɗaukacin sarki domin duk abin da za ka ɗauke shi kai jifa da shi ƙarfin ka ya ninka shi ne ninkin ba ninkin shi ne za ka jifa da shi Allah ya sanya wa'annan ba wannan ba kawai sai Allah ya tsara da dukkanin tsirrai ga su min kulli zawjin bahij ga su nan Allah yake wannan zai zama abun lura ne zai zama ilimi ne ga ɗan adam wanda zai bambanta shi da jahilci zai ɗauke shi daga jahilci ishara da ɗan ilimin ɗan adam ga waɗannan halittun da Allah ya faɗa tabsiratan wa zikra wannan ilimi ne mai ɗimbin yawa amma da wani kulle kulli abdin bawa da yake fatan ya koma wajen Allah lafiya Allah sai ya ci gaba da bada labarin ruwan sama mai albarka da yanda ya fitar da tsirrai dogaye da waɗanda suke bunƙasa kwantattu ko duka wannan arziki ne na Allah Allah ya ce rizqan lil ibad duka arziki ne arziki ne ga waɗannan arzikan zai nuna maka girman arzikin Allah to daga cikin arzikin Allah akwai ilimin da Allah ya ba mu wannan ilimin da muke gani ku kalli yadda ilimin ɗan adam ya kai shi ma arziki ne na Allah amma a wannan ilimin in ka tattara dukkanin ilimin halittun Allah duka Allah sai ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila duk yawan ilimin da muke da shi duk tarin wannan ilimin amma kalilan dan kaɗan ne hadisin bukhari hadisin annabi musa da khalid suna cikin tafiya a ruwa a tsakiyar teku sai tsuntsu sai ya zo sai ya dan tsatsagi ruwa teku sai ya ɗaga kan shi haka ya kuma tsada kan sai tafiya shi sai khadir ya ce wa annabi musa kaga yanda tsuntsun nan ya sha ruwan nan kaga ilimi na da iliminka in za a gwada shi da ilimin Allah bai wuce abinda wannan tsuntsun ya sha ba mu mu na Allah kuma kalli girman tekun nan. Ƙullau kanar baharu midajen ni kalimatin rabbi da na fi baharu qabla an tabbada. Ina ayar. قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كم قد بقي ما يتكوكو أعلم وجه مددا إن ذا أزود إرنس إرنس ننكن بننكن ولا في يدوك من الله أبو ده الله من تار إلمي من أنت؟ قلنا ينزو ونن duk ta inda muka kai muka kawo cikin arzikin Allah da shi shi ne da Allah ya ce ma'urin domin hulmin rizike kuma ma'urin da ayyukan inna Allah kuwar razzafi to kun ga wannan arzikin to akwai fa abin da zai biyo bayan shi ibada shine asalin halittar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibada shine gaba ta uku ta wa'annan da Allah gaba ta uku al ibadatu ibada wannan ibadar wannan ibadar ma'anar wannan ibadar shine ka bautawa Allah ka san Allah ne ya halicce ka shi ya halicci duniyar nan ko ya halitta duk abin da ke cikin duniyar ko to ka sani da cewa ita wannan ibadar abin da yake alamtawa Allah bai halicce mu kara gaba ba dan bautar nan ya halicce mu afa hasibtum annama khalaqnakum abata wa annakum ilayna la turja'una kuna tunanin mun halicce ku ne kawai saboda wasa kawai ku je ku ce ku ce wai an tafi a kalli kwallo kawai a je ina ka fito me za kai kawai kai kawai ka je kai wasa kawai saboda wasa ka nufi ka a a ya sabul insanu ayyukar ka suda dan adam sanin kai za ka haka ne kara je a bar shi kawai haka a ina za a tsaura mai ibada inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha saboda ne لنبلوهم أيهم أحسن عملا أتشوى التنسوة التي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكذا Allah ya halitta mutuwa da rayuwa ne domin ya jaraba mu wa zai bauta masa to kun ga wannan bautar ma'anarta Allah ya halitta mu dan bauta ne Allah shi ya azurta mu kowane irin arziki nan kuma wannan bautar Allah ne yake zai wuta mai ko to kuma sai ya faɗi yadda za a bauta masa a ƙarƙashin wannan duk wanda yake so ya zauna lami lafiya a wannan duniyar to sai ya ba Allah domin babu wanda ya halicci duniyar sai Allah babu wanda ya san duniyar sai Allah to in ka kuskure wannan ka fantsare wa Allah kuma ka ce za ka zauna a cikin duniyarsa to ba za ka zauna lafiya ba an tambayi malam ibrahim dan adahama wani sabon allah wai me ya sa ne me zai wani lokaci dan adam zai so a ce ya dan yi wani abu ne dan fantama ko da wannan abun sabon allah ne sai ce i babu ne mutum ya je wannan sabon duk abin da yake so duk abin da ya ga dama ya yi amma ya tabbatar saman Allah ba ta rufe shi ba ƙasar Allah ba ita yake tasawa ba to in har ya tabbatar da haka a wannan duniyar ba a cikin ta yake ba to ya yi abin da ya ga dama mun fahimta ita yi abin da ya ga dama yanzu wannan wannan na'urar ta amsa ke gabana wanda ya kera ta ya faɗi yadda za a yi da ita eh su malam masana wa'annan na'urorin in yanzu ya ce a rikita abin wannan a mai da ita a soka wannan abin wannan kuma a canza a faɗa abu kai ba tura eh wannan abin da kai ba zai yi ba duk abin da muka yanzu za ta yi duk a rikita abin me zai faru za ta amsa me sa ba ta amsa ba eh an saba wa wanda ya kera ko an sa mai kawai shi ta ta ba yanzu ita wannan tana kishin wane ne tana kishin mai ita idan ka saba wa mai ita ita kuma ba za ta taɓa maka biyayya ba haka ne sai kuma ka ce za ka saba wa Allah a cikin ƙasar Allah kuma ka zo a lafiya a ƙasa Allah ya za a haka yi ai duk wanda ya saba ma kai ma ka san ba za ku rona inuwa ɗaya da shi ba ai ko ba ka bane eh to wannan kuma zai nuna maka tsananin haƙurin Allah sai maka tsananin haƙurin Allah kun ga wannan ibadar shine bangare na farko na wannan lecture godiya ga Allah dan adam tsakanin godiya da batunci yanzu wannan halittar da Allah ya mana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 Allah ce ya ce ya sama ga buruj nan a wani wajen ya ce zatul hubuk ko sannan ga wata nan ga rana nan masu haske ga taurari nan su ne zina ɗin ga dare nan ga yini nan duka Allah ya sanya mana su amma Allah ya yi haka ne khilfatan dare ya maiwa yini yini ya wa dare ka kalli wani abin mamaki ba wanda zai iya ba da labarin ta inda yini ya fita ba wanda zai ba da labarin ta inda dare ya shudu inda ba dan an faɗa ba wani zai faɗa domin ina hanyar daren ina hanyar daren ce, ina hanyar yinin yanzu ina yinin eh ina yinin yake yanzu idan gari ya waye ina daren yake mun fahimta khilfatan wani na maye wani Allah sai ce liman arada an zakka Allah yayi haka ne wannan ya maye wannan ya zama aya ga wanda yake so ya wa'azantu ya ilmantu ya ba Allah aw arada shukura ko wa arada shukura kuma yake nufin ya gode wa Allah ni'ima ce ta Allah to gode wa Allah shine bautar Allah ka gode mushi Allah yake da yace inna hadainahu sabila Allah ya daura mutum akan hanya guda biyu in ma shakiran wa in ma kafura ko dai zama wane ne mai godiya ga Allah mai bauta Allah kenan wa in ma kafura ko kuma ya zama butulu ya mutunce wa Allah amma fa duk abin da dan adam yayi shi Allah yana da inda zai aje kowa mun fahimta to wannan godiya gode wa Allah akan ni'imomin Allah mu kalli ɗimbin abin da Allah ya yi mana mu gode mishi mu bauta mishi wannan ibadar ita ce asalin idan ita Allah ya halice mu to wannan ita ce ma'anar godiya Allah wannan shine bawa mai godiya ga Allah shine bawa mai bin Allah sau da kafa imamu shadi yana cewa a shukur musul iman godiyar Allah rabin imani wani yaqinu al iman shi ko ai wannan imani ne gaba daya Umar dan Abdulaziz yana cewa qayyidu ni'mallahi ni'amallahi bi shukrillah ku yi wa ni'imomin Allah da da godiyar Allah eh ku yi wa ni'imomin Allah da bai yi ku rike da godiya Allah eh ah, can a gaba da Allah yake wa rabu ku na in shakartum in kun gode zan kara muku wata irin godiya bauta Allah in kun bauta wa Allah yace ma'anar godiya ga Allah Allah yake zan kara muku shine in akwai wata ni'ima da Allah ya yi maka to ka rike ta hanyar bautar Allah ta hanyar godiyar Allah wannan godiyar ta Allah za ka yi ta ne da baki za ka yi ta ne da ayyuka mun fahimta ba kawai da baki ba da ayyuka har da ayyuka za ka ya? da Aisha annabi yake sallar jar har kafafuwan suka kumbura dan me kake sallar dar bayan an gafarta maka ma ta kaddama wa mata akara me yace afala akunu abdan shakura yanda me yake gode Allah da ibada haka Allah ya ce i'malu ala da shukura me i'malu Allah ce ku yi aiki wani irin aiki wannan aiki wanda shi ne za ku gore wa Allah amma sai Allah ya ce wa qalilun min ibadi shukuru ‘yan kaɗan ne masu gode mun a cikin bayina, ma'ana ‘yan kaɗan ne masu gode wa Allah, ‘yan kaɗan ne masu bautar Allah, ‘yan kaɗan ne masu sallama wa Allah. Ka kalli waɗannan ni'imomin ka ce Allah na gobe na gobe akan wannan ni'imar imam musu ya rawaita hadisi hadisi sahih harran hadisi da annabi ya ce ajaban li amrul mu'min abun mamaki da al'amarin mu'mini al'amarin mu'mini shi duk inda ya samu kansa yana cikin alheri in ya samu ni'ima shakara sai gode wa Allah sai zama mai alkhairi in ya shiga cikin jarabawa wannan jarabawa an wajen shine ya shiga cikin kuncin damuwa sabara sai ya haƙuri shi ma wannan godiya Allah ce mun fahimta hakurin da za ka gode wa Allah ne godiyar da za ka yi da baki gode wa Allah ne sa'annan ka aikata a aikace shi ma gode wa Allah ne saboda haka da baki da gaɓoɓi duka za ka tare ka gode wa Allah maɗaukakin sarki mun fahimta a ɗaya daga cikin manyan tabi'ai Bakar ibn Abdullahi Muzani ya sai kayayyaki masu yawa a kasuwa sai ɗaura wa ɗan dako ya kawo mai gida. Ɗan dako a kan hanya daga kasuwa zuwa gida yana bin shi a baya kawai yana cewa alhamdulillah astaghfirullah alhamdulillah astaghfirullah tun daga kasuwa har gida ne kawo kaya shi kuma wani babban malami sai yake ganin to bari in ya koma in ya kai zai mai nasiha shi bai iya koya da zikiri bane sai wannan guda biyu a astaghfirullah alhamdulillah saboda haka bayan ya ajiye kaya sai ya ce kai zai tafi ya sallame musu, to wai kai me yasa kake istighfari kai kace da bahairan da alhamdulillah baka iya kowanne bane sai wannan sai ce a ah, ya iya amma shi dan adam yana tsakankanin ni'imomin Allah ne da sabon Allah to ni'imomin Allah sun cancanci Allah da gode wa Allah a shi ta yake cewa alhamdulillah saba wa Allah kuma da yake yi shi yasa yake cewa astaghfirullah sai malam baka saba na yake ce tab ashe ma babban malami ne ma ashe ne ne ne ma sani ba shi, ashe shi ne bai fahimci abin ba yanzu dan dako ne yake ba shi wani ilimi ban mamaki ibn hibban al-busti ya a cikin kitabu sikat nashi ya kawo wata kissa mai ban mamaki ta wani mutum da wani soja ya gagane shi a dokar daji a cikin bukka ya same shi baya gani sosai baya ji sosai baya iya magana sosai sannan hannuwan shi da kai gaba ɗaya na jikin shi baya motsi sai labban shi ne kawai suke motsawa amma yana a hankali yana cewa Allah ina roƙonka ka taimake ni in gode wa ni'imomin da kai mini yana mamaki ya leƙo ya ga mutumin nan ga yanda yake har ya tafi sai tashi gari ya dawo ya zo ya samu mutumin nan ya ce ya kasa wai kai wata ni'ima sai Allah ya maka ce gode mai kake ne roƙon shi ce kake ɗaukakar kake roƙon shi taimake ka ka gode mushi wata ni'ima ce a wannan halin da kake ciki sai ce ni'imar harshen shi da ya ban mai hakan shi na motsi harshen shi ne kada yake motsi a jikinsa amma yana roƙon Allah ya taimake shi wajen ya gode wannan ni'ima ta Allah ya ce bawan Allah tun da ka tambaye ni kuma ina roƙo a wajenka akwai yaro na da yake taimako na shi ne yake ban abinci in ci ya min alwala in yi sallah yau kwana uku ban gan shi ba ma'anar wannan magana kwana uku ba ci ba sha dan Allah ka fita ka nemi yaron nan soja ne saboda kawai su ga daji ne mashi yana wa ta kasa sai ya tarar da zakoki sun cinye yara sai ya ce ya shiga uku yanzu ya dawo ya gaya wannan mutumin a wannan halin ɗan shiga halin da ke tafi ya rasa yadda bai kuma ya mai alƙawari saboda haka da ya dawo yana tafiya na me zai yi sai gaba ta faɗo mai da ya wannan mutumin ya ce ya dawo ce ya ka gani sai ce e amma tsaya shin labarin annabi ayyuba ya zo maka sai ce tabbas labarin annabi ayyuba ya zo maka ya ce labarin jarabawar da Allah ya mai na cuta ya zo maka ya ce tabbas a zo ya ce labarin yadda annaba ayyuba ya yi haƙura ya sallama lamarin zuwa ga Allah ya zo maka ya ce tabbas a zo ya kai kai bawa Allah yanke wannan labarin gaya mun ne labarin ɗana sai ya ce kai haƙuri ɗan ka ji halin da yake ciki sai ya ce alhamdulillah sai ajiyar zuciya sai ran shi ya fita shi kenan A ashafi wannan bawan Allah yana kwanci a irin wannan yanayin amma yana da Allah Allah ya kishi gobe gode shi saboda ne saboda wannan ni'imar da Allah ya mishi to kuma ba wannan ba ba wannan ba kun ga tsari na Allah ba wanda Allah zai yi da shi sai wanda yake godiya Allah wa in tashkuruhu yardahu lakum in kun gode masa shine Allah zai da ku ba wanda Allah zai da shi ba sai ne gobe Allah to kaga hatta fa saban Allah da ni'imar Allah ake saban Allah kamar yadda gode wa ni'imar Allah da wata ni'imar za ka gode wa ni'imar Allah idan yanzu me ne ka samu aiki ne kai kana ganin samun aikin ni'ima ce ko in kana farin ciki wannan farin cikin ma ni'imar Allah ce gare ka in ka buɗe baki ka ce alhamdulillah cewa alhamdulillah ma ni'ima ce da ni'imar Allah ake godiya ni'imar Allah haka nan da ni'imar Allah ake saba wa ake saba wa Allah Allah ya maka lafiya yanzu lafiya zaka saba Allah hannayenka da hannayenka na ni'imomin da zaka saba Allah mun fahimta to kaga wannan to zai ja zuwa ga ba wanda zai iya gobe wa nimomin Allah gaba daya babu shi Allah abin da yake so kawai ya gani a wajenka ne yana so ya ga level of commitment naka amma wa'annan nimomin Allah ta ka gode mushi ai ba za ka kai matuƙa wajen gode wa Allah wato bautar ba za ka iya bautar Allah hakikanin bautar ba ai saboda ni yau sa da yawa abin da Allah yake shi shine ka dage ka dage wani mutumin Madina kamar yadda Imam An-Nasa'i ya a cikin Sunan Kubra ta shi Imam Al-Hakim a cikin Al-Mustadrak da sahabi Abu Huraira yace wani mutum Madina ya kira Annabi ya zo gidan shi ya shirya wata walima ya ci walima a gidan sa da aka je aka ci abinci sai Abu Huraira suka raka Annabi aka je aka ci abinci aka ci aka sha bayan Annabi ya wanke hannu sai yake addu'a yake cewa alhamdulillahi allazi yut'im wa la yut'am mu ta tabbata ga Allah wanda yake cewa wanda ba a ciyar da shi manna alaina Allah yi mana baiwa fa hadana ya ciyar da mu wa af'amana wa afana ya ciyar da mu ya shayar da mu wa kullu bala'in hasan abla abla duk wata jarabawa da Allah ya mana to muna fata kyakkyawa ce da jarabawa da ita yace alhamdulillahi ghairu muwaddi wala wala mukafa godiya tabbata ga Allah wanda wannan godiyar ba wai za a ita yanzu bane daga nan kuma za a ƙara gode mishi ba haka nan ba wai muna gode ne bane saboda mu biya shi abin da ya baƙe mana wala maskuri ko kuma mu kafirce masa wala mustagna anhu ko kuma mu ce mun wadata daga barin Allah alhamdulillahi allazi at'amana min at mun gode wa Allah wanda ya ciyar da mu wannan abinci wa kafani da sharabi ya shayar da mu nau'in abin sha kala kala wa kasami al qura ya tifatar da mu daga barin tsiraici wa hadana min al-balala ya shiryar da mu daga barin fata, wa basarana min al-ama ya ba mu gani mu wa makati bane wa faddala ala kathir min min khalqihi tafdila Allah ya fifita mu akan da yawa daga cikin halittunsa alhamdulillahi rabbil alamin haka annabi ya gode wa Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kaga wannan godiyar ta Allah to ma'anarta shine bauta wa Allah to ita ko bautar Allah tana da manyan tuwatsu ne guda uku al-khawf raja wal mahabba ka bauta wa Allah saboda kana tsoron azabar Allah ka bauta wa Allah saboda kana fatan rahmar Allah sannan kuma ka bauta wa Allah saboda soyayyar ka tsakaninka da Allah saboda duk wanda ya maka shatar ta arziki ya cancanta ka shi to duk wanda ya bauta wa Allah da ƙasa da haka to ya bata kawar jawa sun bauta wa Allah da tsoro ne kawai nasoshi na alwa'i kawai sun bata murji'a da ɗari ɗan ɗari kuma sun bauta wa Allah ne kawai da mahabba soyayya wai su suna bauta wa Allah bane saboda tsoron azaba ba wai suna bauta wa Allah bane saboda fatan rahama shi a saboda su suna san Allah ne wannan fata ne da ma'anar ba Allah ya kyauta kaga wannan godiyar ta hada hadda yawan addu'a yawan ta addu'a Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa ku sai ce waɗanda suke girman kai an ke. yanzu addu'a ma bauta Allah ne to yana daga cikin gode wa Allah yawaita addu'a ga Allah a wani wajen Allah yake fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a alaikum midrara wa yumjidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duka yawaita addu'a ga Allah to kun ga wannan shine nau'i na shine gaba ta uku a cikin waɗannan ayyuko to sai gaba ta hudu shine da Allah ya ce mene zurku wasu mace mai tsananin ƙarfi ne mu kuma mai tsauri ne me yasa da Allah ya yi maganar halitta ya yi maganar azurta halittar yi maganar bauta sai kuma yi maganar ya kawo maganar ƙarfi kafin nan bari mu dawo duniya yanzu gwamnati mu kalli gwamnati ina jin ai babban primary a assignment gwamnati kuma ai responsibility na dukkanin wata gwamnati Shi ne ta samar wa da 'yan ƙasa tsaro ta samar musu da walwala wannan walwala ta haɗa da ilimi ta haɗa da lafiya ta haɗa da duk abin da ɗan adam zai ji daɗi a cikin wannan ƙasar da yake rayuwa haka ne to ita kuma ta samar da wannan abin haka ta mamu haka ta yi mu kawai babu doka da oda su gaba da oda to a ina ne ƙarfin gwamnati ke bayyana in an saba mata in an saba wa gwamnati a nan ne ƙarfin gwamnati ke bayyana haka ne haka ne a tambayi yaran zazzaki a zariya a tambayi yaran zazzaki za su fi kowa fassara ma'anar ƙarfin gwamnati za su fi kowa sanar ma'anar ƙarfi ma'ana wannan gwamnatin fa da ake rainawa kowa yake lakace mata hanci kowa yake wallahi bata isa ba ba fasodojinta gaba da ɗibo ba ba 'yan sandanta da custom da immigration da duk civil defense ba dai su kwato su ba a'a wasu 'yan ƙalilan ne amma ku kalli yadda suka yi ku kalli yadda suka yi a zamanin a zamanin obasanjo a za ku biyan garin bitso malu. su ta ƙwani staff na zamanin obasan da dukko malu garin su ne za ki biyo wata jiha benue sai aka aika ya aka ya aka ana abu suka kashe sojoji guda goma sha tara obasan da kogari ya ce kashe sojoji guda goma sha tara ayyana yaƙi ne ga kasa ba zai yi a bar wannan abin ba tare da an yi hukunci ba saboda ya ce aje a bincike abin da ya faru kar a yi magana a kai a zamanin demokuraɗiyya ne ina sawa aka yi aka cewaye garin abin da ya faru kowa sun abin da ya faru a lokacin aka ware mata da ƙananan yara aka yi lugudan wuta a kan mata a garin ku kashe kodoji goma sha tara ya ce wallahi wani ayyana ya ke ne abinda suka ce a zariya shi ba amin sa ne taho suna ce ne kowa ko babban soja na ƙasa mai ɗamara mai ɗamara shi ne simbol ɗin tsaron ƙasa wai ya taho a cikin ƙasa zai wuce wai a cikin ƙasar da yake tsaro wasu ce bai isa ya wuce ba idan ya juya ya bada baya sun amana ƙasa ya yi kenan an ci ƙasa gaba ɗaya da yaƙi wai akwai wani waje da babban sojan ƙasa ba zai iya ta ya wuce ba ce ba zai yi ba dama shi ya sa duk inda yake tafiya inda shi babban jami'in tsaro ne a cikin ɗamarar yaƙi ya ci kawai cewa suka yi ɗan abu aka ɗan sa ɗan kaɗa haka suke cewa ba wai wani ƙarfi aka sa ba ɗan wata ƴan barazana ce aka ɗan yi kawai aka wuce ba ƙarfi aka sa ba to in wannan abin ba ƙarfi aka sa bane yake nuna maka gwamnati ƙarfi ko gwamnati ta damƙe ka ba sai hana da sojoji da abu za ka kawo su ba ni ba in jin za a taru ka kuma ta ka ake yi eh mai girma tsohon gwamna yanzu gashi nan ba yanda ba a yi ba an kafa kwato shi da taruwar da aka yi da taratarar da duk masu ƙarfin da suke bayansa eh amma har yau an kasa kwaso shi daga hannun gwamnati saboda ta ruko shi mun fahimta ke mu kuma kan ƙayar kaga Allah ya yi magana arziki ya magana halitta ya magana bauta to akwai kangararru ko akwai kangararru ko wanda ba za su ba Allah ba ba za su gode wa Allah ba ko ba su ba Allah ba ko to su su sani inna Allah huwa razzaq dhul quwwati al-matin shine hikimar rufe ayar da an fara da halitta a tsakiya aka yi magana bauta da arziki wannan arzikin na Allah ciki har da rahama ni wanda ya bi Allah to rahamar Allah ma arzikin Allah ce zai haɗu da Allah Allah zai kyautata mushi amma in Allah ba to Allah ne tsananin ƙarfi ne wannan gabar daidai take da Allah ya ce na bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azab shadid ko alim wannan ne da alim ko Allah ya ce shi yana da rahama mai girma ko mai yawa ko amma kuma a daidai wannan lokacin kuma yana da azaba ne tsananin gaske to duk wanda ya ki bin Allah to Allah mai ƙarfi ne to kuma wannan shine kuma butulcin kin bin Allah saban Allah kin gode wa Allah to wannan shine asalin butulcin to shi ko ƙarfi gaba ɗaya na Allah ne ina quwwata lillahi jami'a ƙarfin gaba ɗaya na Allah ne babu wani mai ƙarfi Allah shine asalin mai ƙarfi da samudawa suka ce mana a ashaddu minna kuwa wai wa yake mutsanin ƙarfi ne Allah ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa bai fi ƙarfi ba da Allah ya so ya nuna musu ƙarfin nashi da ne ya halaka su da ne Allah ya halaka su abin da aka raina abin da yake ni'ima ce ba ni'ima ce iska da iska Allah ya halaka su iska fatar alqawma fiha tara ka annahum a'jaz nakrin kawiya fa hal tara lahum min baqiya iska kenan duk wata ni'imar Allah Allah zai iya shi da kuma azab Allah da ruwan sama ya halakar da mutanen annabi ruwan sama ne ne ba ni ma wace da shi Allah ya halaka mutanen annabi da shi Allah ya halaka fir'auna da ruwa wannan ruwan sama ne da shi Allah ya halaka fir'auna ko wannan kuma ruwa ne teku da shi Allah ya halaka fir'auna haka ne to ba wannan ba rundunonin Allah da muke gani yanzu ni'ima ne duk dabbobin nan ba ni'ima bane yanzu mu ci su yanzu idan Sani ya ce fushi ya take a karanta ah. sa kwaya ɗaya in ya fushi ya tsaya akwai wanda ya sai matsa ba ni ma ce yanzu ga shi ya juye ni'ima wannan abin da yake ni'ima in Allah ya so kuma zai juye da shi zama azaba saboda ka kar ka kuskura kai tunanin akwai abin da za ka sha yanzu wannan ginin mu zauna cikin ginin na ba ne ba Allah ba ne kawai sai a ce ya rushe kuma ya danna mutane yanzu kuma wannan menene motar da muke shiga ba ni'ima ba ce to yanzu kuma labarin sai ta kan titi duk ni'imar Allah in Allah ya so zai jiye da kuma azab saboda kaskai tunanin ka kuɓu da kafira ka guje wa ka guje wa Allah Allah ka karfa ni to ba wannan da Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura ko in ya so ya zama shakirin shine ne wuta Allah kafura kuma zai mai mutulci amma Allah ya ce wa qalilun min ibadi shakur yan kaɗan ne daga cikin bayi ya masu ne masu godiya ga Allah mafi yawancin mutane ne, Allah ya ce wasu azkurkum ne wadatar takfurun kakku ce mutu Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumu duk abin da kuka roki Allah Allah ya ba ku shi in ba ba ba an ba wani naka ba wa in ta'udu ni'matallahi la tusu sai Allah ya ce innal insana ladhunubu kafar dan adam ne yawan zalunta kashi kuma ne. butulmi butulmi innal insana li rabbih lakanun وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد التي شيء لن أجب لربه كأبنجيش لكن بكلني لبكل شيء أبنجيش كما شيء كنش لن أجب الله يتشي شيء لن أجب يأتي شيء بكلني وإنه على ذلك لشهيد شيء كنش يأتي شيء amma kuma a disanta wa inna hule hubbil khair da shari ga shi kuma da tsananin kan kuɗi kuma arzikin Allah ne suka ce wannan kano din fudai dan iya shi ne ya ce ma'anar bisilki shi ne mutumin da aka yi mai ni'ima guda casa'in da tara sai kwaya ɗaya ta zama matsala amma saboda wannan kwaya ɗaya sai ya mata casa'in da gaba ɗaya yawan raki raki butulci ne ga Allah muna cikin kunci kai muna cikin tsanani wani wannan abu kana kallo a ce buhun taki buhun masara ba zai saye shi ba kai muna cikin damuwa kai kai kai kai abin da ya aiki ai dama an ce in wanda ka bi ne in cewa bai ɗin mana ba duk wanda tuna bara yawan ƙorafi wannan nau'i ne na butulci ga Allah butulcewa Allah ne kullum kana cikin ni'ima kai yanzu yanzu a tare da kai kawai ba ka da wata ni'ima da za ka gode wa Allah sai kawai wannan kuncin kake gani kawai shine matsalar ka sai wannan yanayin da wannan tashin tashina kawai shi kake gani shine matsala babu wasu sauran ni'imomi da Allah ya cancanci gode mai kullum sai cikin raki kake to haka ɗan adam yake yana daga cikin raunin ɗan adam innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazwa wa idza massahu khair manu'a Allah yake illal musallina ɗan adam mutum ne wanda yake da raki yana da hakuri hakurin shi ne takaitacce ne ga shi da tsarnin tsoro shi kullum tsoro yake kai ya rasa sannan ga tsarnin kwaɗanki to kuma shi kwaɗayi yana tare da ruwa shi ya sa a cikin adik Allah ya su ga tsananin ga butulci ga kuma san kuɗi to san kuɗin da butulcin suna da alaƙa saboda talauci saboda ruwa haka ɗan adam ɗan adam butuli ne ba zai kalli yawan ni'imomin Allah ba ya gode wa Allah ta ibada sai abin waɗanda kawai su ne wasu ɗan yanayi da ya shiga kawai shi kenan sai ta magana shi ya zubrata ya rasa yadda zai yi yaya zai yi Allah ya ce utilal insanu ma akfar me ya fi mutum yawan butulci me ya fi mutum yawan butulci ba zai tuna asalin shi ba min ayi in khalaqa min nutfatin khalaqahu fa qaddara thumma sabila yassara duk wani ni'imomi ne fa Allah ya mai amma shi kawai saboda yanzu ba shi da shi awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza yanzu ba za a kabita cewa Allah duk da waɗannan ni'imomi imamul hakim imamul bayhaqi sun roki hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah yace Allah ya ce to abdi almu'min idan na fujarar tabawa na muni falan yashkuri ila uwadi bai kai ƙara ta je yi korafi na ga waɗanda suka zo shi ba wane ya jiki kai muna jin jiki Allah muna jin jiki ai wannan karan muna cikin damuwa muna cikin abu kullum kai ke nan abin da kake faɗa kenan yanzu kana kai ƙara Allah wajen halittun Allah wanda ba za su iya maka kawai ba to wanda baya kai ƙarar Allah wajen bayan Allah bayan ya jarabce shi Allah ya ce aflaqtuhu min ifari zan sake shi kuncin da na sashi a tafi to zan cire mai zan dauke mai kuncin rashin lafiya zan dauke mai sun baddaltu hu lahman khairan min lahmi naman da ya rasa nauyin da ya rasa ku wahalin da ya sha Allah zai ƙara gina shi ya koma ya yi bulbul ya fi baya waje mana khairan min dani zan canza mai hatta jini wanda ya fi nashi alkhairi yalwa da ni'ima kenan Allah Allah ya ce a cikin hadisin summa yasna'anikul amal sai kuma ya koma yanzu ya koma kamar lokacin da ma ya shafe shi duk akan kare mai galabarsa ita jarabawar kankara zunubi ce jarabawar ita ma din ni'ima ce to me ya za gode wa Allah akan ni'imar jarabawa haƙuri kacce kai ƙara kacce yawaita surutu ka ja baki kai shiru ka komar da lamarin ka wajen Allah mun fahimta to in kai haka to kai bawa ne shakura in ko aka sun haka to kai bawa ne kafu butulu ina so in karkar wannan zaman da kissa guda biyu duka kissaucin annabawan Allah ina yawan magana game da kissa annabi Yunusa saboda fa'idojin da suke cikin kissar annabi yunusa ne ɗimbin yawa kun ga annabi yunusa annabin Allah ne daga cikin manyan manzannin Allah ko amma duk da shi babba ne amma da ya saba wa Allah Allah sai da ya jarabta shi kuma jarabawa mai girman gaske a matakai uku da Allah ya ambace shi a ƙur'ani sai da ya ambace shi da laifin wa inna yunus da al-mursalina Allah take iz abaqa ku kalla ana wajen sai da Allah ya magana laifin iz abaqa da abaqa yace abaku laifi ne ya gudu ba a ce ya gudu ba ya bar mutanen su ya tafi ya hau kan jirgin ruwa da aka makare shi da kaya to muhallin shaɗin kawai muka so a kawo mana da suka hau jirgin ruwa tekun suka nutsu a cikin teku jirgin ma kare ki da kaya sai jirgin ya fara tangal tangal zai nufi su mutanen sai suka fahimci ce ba su fahimci cewa kaya ne suka yi wa jirgin ruwan nauyi ba sai suka fahimci a'a ba su kayan da suka ne nauyi saban Allah ne wannan kuncin da bala'in da muka shiga yanzu ba wai nauyin kayan ba ne kuma tabbas jinin makare ce amma ba nauyin ne saban Allah ne sai suka ce wallahi abin ciko ai maza abin ciko akwai wani ya saba Allah aka koyi ƙuri'a fasahama sai ta faɗa kan shi fa kana min al-mudahidin saboda kawai shi kenan ta faɗa kan shi shi kenan sai aka jefa shi ruwa fa sai kama rubutu kifi ya haɗiye shi Allah sai ce a lokacin da kifi ya haɗiye shi wa kuma mulum shi abin zargi ne shi ne laifi ne annabin Allah ne ba manzon Allah ne ba amma shi ne laifi ne muhallu shayi ku kalli mutanen da nauyin ka da jirgin ruwan ne kama tangal tangal me zai gano yawan kayan me zai fahimta me matsalar saban Allah ko mu kuma a yanzu muna ganin matsalar mu sune shugabannin mu jama'a ku kallin nisan da muka yi wa Allah wannan bala'i ba shugabanni bane ba shugabanni bane domin waɗannan masu kama mutanen su shugabanni ne eh su shugabanni ne wannan ne express ɗin da za cuce ka shi shugaba ne kai kuma kai ma da kake neman dama ɗan ka cuce shi kai ma shugaba ne abin ba shugabanci ba ne lalacewar zuciya ce saɓan Allah ne shi da suka fi saɓan Allah ne suna yin maganin saɓan Allah sai jirgin ruwa sai ne shi kuma ba ga ta sun kifi Allah ya ce falaula annahu kana min al-musabbihina fasara bi Allah ya ce da ba dan annabi Musa tun farkon shi shi mutumin kirki bane da ba dan shi mutumin kirki bane yanzu kuskure ne ya faru da labisa ku ba kan yi ila yau ba da an bashi a cikin inda mutumin banza ne kuma ya ɗaga rawa ko to zai haɗu da zai kira ɗanɗana kuɗa kowa me yasa ma ya samu abin da sauƙi saboda a baya shi mutumin kirki ne fassara farko kenan fassara ta biyu da aka jefa shi cikin ruwa kifi haɗe shi da ya ce suwa aka jefa shi suwa ya suka jefa ya fito ruwa ba mutane ba da ya zarge su ba ya ce maƙiyana macuta azzalimai wallahi da zan yafe ba kaza kaza ya koma ya takunci sai ya fahimci shi ma me ya kai cikin ruwa kifin laifi ko sai ya koma ya cigaba da neman Allah roƙon Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ku da wanda kuka ba la ilaha illa anta ya Allah babu abin bautawa a bisa cancanta da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ba wanda ya isa sai kai kadai ba wanda zai iya sai kai ba wanda zai yaya bala'i sai kai ba wanda zai ɗaura jarabawa sai kai ni kuntu min zalimin ya Allah ni ne laifi na ga zai kai ya Allah abin da cewa kenan wannan abin da cewa bai ma roƙi Allah Allah ka fitar da ni daga cikin kifin nan ba abin da yake ne ta kenan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin to akwai wani sirri a cikin wannan addu'ar annabi ya ce duk wani da ya shiga cikin kunci addu'a irin wannan addu'a sai Allah ya fitar da shi me yasa sirrin da ke cikin ta Allah ya ce da ba dan shi mutumin kirki ne a farko da abin ba zai yi ba da ya gane kuransa da ya zama karshen shi kenan kabarin shi kenan amma da amma mutumin kirki ne yanzu kuskure yanzu kuskure ba gangance ba amma sai da Allah ya hukunta shi kuskure ba gangance ba mu kiyaye wannan amma sai da Allah ya mai kuma inda ba dan baya ba da gaban ta yi muni amma saboda haka Allah sai ce fa nabaznahu bil awati wa huwa saqi ku kalla lokacin da ya shiga cikin kifin yana matsayin ne ne muni abin zargi haka ne amma yanzu kuma sai aka yi aman sha'ina a ina a matsayin saƙin ba mulin ba saboda ne Allah a can waccan ayat sun su nun da ya ce laula an ta zara kuhu imata min rabbihi lan nubiza bil ara'i wa huwa wa huwa saƙin mazmu da ko ka kaga ba dan wa'annan dalilan guda biyu ba da ba dan ni'imar Allah akan shi ba ni'imar ta Allah shine bin Allah da ya a farko shi mutumin kirki ne annabin Allah ne manzon Allah ne ni'ima ce kamar Allah da ba nan ɗaya ni'imar da ya ta ya gano ya sa'a wa Allah ne kuma ya ci gaba da roƙon Allah da ba dan wannan ba to da lokacin da za a yi aman shi ma kifin zai yi aman shi ne wa uwan muni wa kuma mazmum shi abin zargi amma saboda shi mutumin kirki ne a baya ya tsago roƙon Allah a tsakiya to shi ya sa aka yi aman shi a matsayin saƙimu ba mazmumu ba ba kuma malumu ba kun ga tasirin sabo ko kun tasirin shi yanzu shi mutanen da suka ga lamarin ya rikice ba su ce kowa na bane suka ja mana ina ta koma wajen Allah sun tafi saban Allah ne shi ma da ya auka cikin jarabawa da ya ce waɗanda suka jefa shi a ruwa bane su ne suka tuce shi Allah ya tsakanin su da su shi ma sai ya bashi saban Allah ne shi ma sai ya koma wa Allah to mu ɗauki wannan izina mun fahimta isa ta farko kenan isa ta biyu kisa annabi Musa kalimullah cikin sotsuwa lokacin da duka bayan ga abin da aka yi a farko ga Allah nan ya bashi annabta da manzanci tafi wajen fir'auna innahu ba. hato sai yace rabbi shrah li wa yassir li amri wa al uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdid bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusaddiha kathira ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أنت تسؤلك يا موسى ولقد مننا عليك ولك الأخرى roƙon Allah ya ya ce Allah ka buɗe min ƙirjina ka bani haƙuri da juriya wajen ɗaukar damuwa da cutarwa da ƙunci da tsanani Allah ka buɗe min ƙirjina wa yassir li amri duk inda na samu kaina Allah ka kawo min sassauci ka kawo min sassauci ba wannan ba kawai wahalin uqwatan min lisani qawli Allah ka buɗe min baki na yanda zan iya yin bayani a fahimci sakon da ya Allah ka sanya min wanda zai taimake ni a cikin iya mutane na ka bani ɗan uwa na annabi Haruna ka haɗa zumuncinmu da shi mai ƙarfi ka shigar da shi cikin lamarina wannan roƙon ne Allah da yake shi muhalsa da yake so kawo sai ce kai nufabbihka kafira. ya Allah ina roƙonka ne kai min wannan shaƙar ta arzikin ka yaye min damuwar da nake ciki ka kuma taimake ni wajen in ɗauki damuwa mai zuwa saboda in kai min haka za mu bauta maka da yawa mu yanzu da muke cikin tsananin muna cewa ne Allah ya ɗauke mana saboda in ka ɗauke mana Allah za mu bauta maka annabi Musa yana roƙon Allah ne ya yaye mai damuwar da yake ciki me yasa saboda in ya yaye mai kai nusabbihaka kathira wa nazkuraka kathira in ka yaye mana ya Allah za mu ambace ka zan ambace ka da yawa zan kira ka zan bauta maka sai ya faɗin wani abu na gaba sai ce ka kunta bina basira ya Allah ai kafin yanzu ka san tun a baya ni mutumin kirki baka ma sa ni ba na bi ka na ƙanƙan da kai zuwa gare ka ina kuma ga kasa ne to yanzu in ka bani ya Allah zan ƙara akan abin da na a baya ka kunta bina basira ai ka san a baya ya Allah wa yake yi bala'i wa yake yi kunci Allah ke ce kad uti ta suqulaka ya Musa roƙo da yawa ba amma sai Allah ya ce roƙon da kai an baka ma'ana da roƙo dubu da miliyan da biliyan da taɓa sama duka ɗaya ne a wajen Allah in yi dama ɗauke shi kifta wa ido ya ɗauke shi kad uti ta suqulaka ya Musa sai kai ai ba haka ba wala kad mananna alayka marratan ukura. ai tun a baya mun maka sha tara ta arziki ba kama roƙe mu ba lakana yanzu ka roƙe mu mun maka sha tara ta arziki kana cikin ni'imomin mu ne a cikin abin maka to ba kama yi ba mun maka dan lakana yanzu da kai ai mun maka tara arziki Allah ya gaya mai sha tara ta arzikin da ya mai a gaba sai kuma ya ce wa cuka linafsi na mai da kai yanda kace ne na sa ka ka biyo wannan abubuwan da ka burgir da ka haihuwarka har zuwa nan da ya ce sun maji ita ala kadar ya musa har zuwan ka nan tun da ka haihuwarka har zuwan ka nan akan kaddara ka ce Yadda muka tsara haka kaji Allah ce wasu na a na linafsi ni na zaɓe ka da kaina ku kalli abin da na busa yake in kai ya Allah ka zama daga arzikinka za mu bauta maka yanzu abin da muke cewa kenan Allah ya yi mana bauta mushi haka muke cewa ko ko Allah kawai ya yi mana wannan bala'i kuma da faka mushi in nika kunta bina basira Allah ka fasan a baya mun maka ma'ana mun yi ka ya Allah kuma mutanen banza bane ya ko mutanen kirki ne duk da an samu kurakurai mun samu matsaloli to dama ai kullu da ni adama eh ai ga bawon ai masu sabo ne Allah sai Allah ka san amma baka hawo mu zama mu zama annaban mala'iku ba ai ai wannan girin da kai mana Allah ka mana shine dama da ilimin ka ne hatta saban da muka yi maka da ilimin ka muka yi maka ya Allah da sanin ka ne tarkibin namu da haka kai saboda haka ba sabon Allah bane matsala ne matsala bikin cewa Allah mun ce wa Allah domin da annaba Adamu da Iblis duka sun saba wa Allah ne wa asa Adamu wa fa gawa annaba Adamu ya saba ubangijinsa annaba Adamu ya saba ubangijin shi da ne da hannu Iblis ya saba ubangijin shi ne da umarni Iblis an ce aikata ya ce ba zan aikata ba annabi adam aka ce karkaci ya ci wannan da umarni ya saba Allah wannan kofa da hali ya saba Allah haka ne amma wa Allah ku kalli bambancin annabi Adamu da iblis kun ga butulci mafi girma shine butulcin butulcin iblis ka da ni'imar Allah ka butunce cewa Allah wannan shine butunci mafi girma Allah ya maka shakar ta arziki ba za ka gode mishi ba kuma sai ka butunce maka to karfin Allah zai hau zai iso azaba Allah na karfin Allah na duk wanda ko Allah ya damka ba zai iya kuma cewa ba ba wanda sai Allah zai rike shi kuma ya kwaci domin ai duk waɗanda suka saba Allah da Allah ya gama da su yanzu a faɗi su kaji sai Maryam kenan a faɗi su ka labarin su babu labarin su sai da cikin alqur'ani babu labarin sai da cikin Alƙur'ani, sai dai Allah da ya ba labarin su amma shiru kake ji an haɗe su kai bawa wannan yanayin sani da cewa raki ba shi ne naka ba wannan butulci ne koma wajen Allah Allah zai yayi amma kuma za a koma wa Allah ne ta hanyar bin Allah ta hanyar gode wa Allah ta hanyar sallama wa Allah ta hanyar komawa a dishi biyayya ta hakika mun fahimta to in aka yi haka to kowa sai ya zauna lafiya amma in ba haka ba to lallai waɗannan jeren giyar ayoyi to za su kunga Allah da ya tserar da shi na ce muku Allah ya ambata shi ko uku ko kuma sai da ya ambata shi da sufa sai da ya magana wani laifin da nan da ya ce iz aba ayal fulki a can wurin ya ce wala ta kun ka sahibul hut ka zama ka sahibul hut ko kar ka zama yanzu gargadin annabi ake kai zama ka sahibul hut ko sannan kuma cikin aljani da Allah ya ce wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lam naqdir alayhi fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham fa kadhalika nunjil mu'min ku kalla anan ma fushi dan Allah fa dan Allah ya fushi amma ina bai dace ba nan wajen abin da ake cewa za ka yi abu kana tunanin kayi don Allah amma ko baka dace ba don Allah ya fi shi amma bai dace ba bai dace ba za ka gama gama ibada don Allah kai amma Allah bai ansa ba shi ne babban haɗarin kuma shi sa bayan Allah suke kuka suke firgici suna bauta Allah shin Allah ya amsa domin baka sani bai amsa ko ba amsa ba ranar da za ka san an amsa ko ba amsa ba lokaci kuma ya kure ba abin da za ka iya yi to ya za a yi a nan ma sai da Allah ya yi magana kan fa zanna allan na qadira alaihi ya kauka ba za mu iya kaiwa ba za mu kai kan shi waje uku sai da Allah ya gagari annabi Yunus amma da ya kuma wa Allah ba fastajabna lahu sai muka amsa mishi wani jaina na min daga ghanni muka tsirar da shi daga bakin ciki yanzu ne zai da mu sai Allah ce wa kadhalika nunjil mu'min haka duk mu'minai da suka saba mana kuma suka komar da lamarin cikin wajen Allah da kunci da bakin ciki da damuwa Allah sai ya dauke musu Allah sai ya tsira da su sirrin kadai yana cikin in aka ba Allah in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ku kuma cikin tafsirin Abdurrahman Sa'id a rashin wannan aya wannan furqan komai Allah zai sa mana walwala zai sa mana aminci zai gawo mana da aminci zai kawo dawo mana da albarkar kasa amma in ba haka fa to lallai in za mu ci gaba da butulce wa Allah kamar yadda muke to gaskiya al'amarin ba zai kyau ba Allah ka sanya mu cikin masu gode maka Allah ka sanya mu cikin masu butulce maka ai hakuri na ce zan takaita jiddan kuma dai gashi duk da haka kuma al'amarin kuma sai da ya zama al'amari karma karma

kuma muka yi da ake so a kai ko ba mu kai da yan Najeriya ko ce da da kayan shi ne mu kaya mu kaya wa kanmu gaskiya kun ji bayanan duk da malam yayi amfanin karatun kenan don mu gane matsayinmu anya muna godiya ga Allah kuwa anya ba butulu muke ba ashe waɗannan abubuwan da muke gani sakamakon abin da muka yi ne da kawo da Allah ya kyauta kafin mu je zuwa ga gaɓoɓi na gaba da tambayoyi za mu tafi zuwa ga limamanmu kuma mu malam muhammad fani domin mu ji ɗansa da cikin ta'aliki da zai gabatar insha Allah tabbata Allah ya